sarki zaki mkk na aminin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu sauraron mu gaba daya za ku ga mun ɗanyi kwana biyu ba mu zo ba kan wannan uh, kadiya da ta faru tun mai hankali ya zauna ya shirun ya saurare duk ababen da yake faruwa wasu su ya yi sanyi wasu sun rasa da za su faɗa ba wai ba abun faɗa ba ne amma a jiki ya sanyi ne an rasa abin da yake faruwa shi yasa a shahanai aka zauna aka duba wannan topic me ya cancanci da wannan topic alhamdulillahi wannan abu yau ya bijiro da muka magana da shak junaidu abakar bauchi da kuma shak abul fatai da kuma shak man nasir lalle lalle lalle da gaugawa ya kamata a fito a zuwa yi magana saboda shirin wasu ababa shi kaga wakiya na ya tashi abin da ba haka ba in ya maimaita ana ta faɗa shi kaga ya zama haka a wurin kunnin wasu kuma a wurin zukatan wasu shi yasa shehannai ke ganin a'a ya kamata a tausaya wa waɗanda ba su sani ba waɗanda ke cikin irin wannan hali a fito a zo a yi magana saboda eh, yana da ban tausayi yau a ce maka wai ba maganan wani shehu ba ba maganan malam ba ba maganar Shehu Fatai ba ba maganar ma Man sa Ado Musa ba ba maganar Prof Ibrahim Makari ba ba maganar shi Abubakar Madatai ba haka ba maganar Sheikh Sharif Swale ba ha kuma ba maganar shi Dairo ba maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam yau wane ya ce ya isa wan ya ce bai isa ba sai aka zo ana batu ga waɗanda ke cewa lalle annabi ya isa waɗannan kuna ce a annabi bai isa ba to alhamdulillahi me yake faruwa wasu sun shiga ciki ne saboda akwai wani haushin da ake ji an fahimta aka wasu kuma an shiga ciki ne a'a Allah sa duka an shiga ciki ne saboda Allah da annabi amma duniya kowa yana gani saboda wannan abin da ya kawo babatun tun kowa ake yi ba inda sosomin wannan abu ya fara maganan annabi ne aka ce ya isa wa'annan suka ce bai isa ba shi yasa kai da ka shigo ciki yau ake ce maka tauhidi ko kuma iyaka na iyaka na sayin kai baka san abin da ke faruwa ba to yau zaka ji inda ya fara da yau kuma inda kuma aka kare me ya faru uh, ah, wa'anda da ake ganin cewa wai suna iskanci suna movie suna film shi zama cewa abin zagi to shi yau shi aka samu waɗanda ke cikin waɗannan hali shi aka samu ga ɗaya cikin su kuma wanda ya zama ɗaya daga cikinsu nan a shi wasu ne a cikin waannan da za su ga shi ya yi su kwaikwaye shi saboda shi sarki ne a cikin wa'annan industry shi ya fito ya zo ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallam wai wa zai bani bayan annabi shi aka ce wai a'a ba a rokon haka annabi bai isa ba to inda sosomin wannan abu ya faru kenan kai da baka san abin da ke faruwa ba to yau ka ji me ke faruwa tsakanin izala da kuma ɗarika shi yasa insha Allahu mu za su fara akan Maulana Sheikh Junaidu Sai nuna muku kuma me ya faru kuma me ake ciki kuma me za a yi to Sheikh na eh, na da minti goma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh Sheikh kasa kasa mute <laughs> wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ka san shi saka mute din yakan sa wato mutum wani motsi ta gurinsa ba zai na shiga cikin jawabi ba insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الكر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a daidai wannan lokaci muna tare da jiga-jigan shehunai Sheikh Abul Fathi Assani, Sheikh Muhammadu Nasir da kuma ɗan uwa Malam Sarki Zaki masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kaddara a yau din nan za mu yi wannan zama wanda yau muna talatin da ɗaya ne ga watan biyar miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku wanda insha Allahu za mu isar da sako takaitacce zuwa ga al'umman musulmi na duniya ga baki ɗaya dangane da abubuwan da wato muke ciki dangane da wasu abubuwa da suka faru tun a baya kuma har zuwa yanzu don mutane su san daga inda aka taso kuma a ina ake yanzu kuma ina za a je. Kamar yadda muka sani, alhamdulillah rabbil alamin a waɗannan gwarazan malamai sun sadaukar da rayuwansu ne gaba ɗaya ga Allah da manzan Allah. Inna Allah tara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Waɗannan gwaraza sun sayar da rayuwansu da dukiyansu da lokutansu duka domin kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan shine Sheikhul Islam Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake faɗi fa waqti wa sa'ati sarabtu li zikrihi salatan wa madhan minhu qad sirtu jailama da lokaci na da sa'o'i na duka na miƙa su domin ambatan Allah da manzan Allah dan ambatan manzan Allah da yabansa to saboda haka wannan sadaukarwa ga manzan Allah sallallahu alaihi abu ne mai wahala sabila da babu wanda zai yi irin wannan aiki tukuru sai Allah ya jarrabe shi a hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun shin mutane suna tsammanin sun ce sun yi imani da Allah ba wani abin da zai same su na fitina da jarrabawa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum mathalul ladzina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ala inna nasrallahi qarib Allah ubangiji yace kuna tsammanin za ku yi imani abin da ya samu wanda suke gabaninku bai same ku ba masathumul ba'asa'u sun shiga wahala da kunci wa zilzilu har sun ga jarrabawa har sai da manzo da kansa yana ce mata nasrullahi yaushe ne nasaran Allah Allah ya ce ala inna nasrallahi qarib to sharadi ne na da'awa kuma sharaɗi ne na hanyar da muka hau gamuwa da ƙalubale iri-iri. To mafi girman mu ƙalubalen da muke fuskanta cikin manhaji na da'awa shine fuskantan waɗanda suke karzanan mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma darajar manzon Allah da martaban manzon Allah. To an samu cikin azumi an samu wani mutum a nan jihar Bauchi wanda ya yi kalamai wanda waɗannan kalaman su'ul adabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rufe kofar nan. Eh, suhul adabi ne ga sayyid na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a haddin zatin kanzu sabila da yanda aka mulmula maganan da siyakin maganan yana bayuwa zuwa ga raina manzon Allah wannan dalili yasa muka fito muka yi ta kiraye-kiraye da raddi da sauransu wajen lallai a dakatar da wannan mutum da yake batancin nan domin dakatar da shi shine zai kawo zaman lafiya tare da mun yi duk iya ƙoƙarinmu domin mu katangance mutanenmu ga duk abin da zai kawo barazana ga zaman lafiya a Najeriya da jihar Bauchi ma baki ɗaya. Mun yi ta yin wa'azozi, mun yi ta yin kiranye-kiranye domin ina tsammanin mun dawo daga Umara bai shige sati biyu ba muna tafsir sai wannan waki an ta faru. Sai muka ajiye tafsir ma gaba ɗaya muka dawo difa'i ga manzon Allah da kuma warware waɗannan shubuhohi. Wanda alhamdulillah lokacin da maganganun da wannan bawan Allah ya yi suka fito. An tara malamai a ɓangarori mabambanta. Malamai a jihar Bauchi ɓangaren Tijjaniya, ɓangaren Kadiriya, ɓangaren Izala, ɓangaren Salafiya sai da aka tara malamai talatin. Aka ce to ga wani magana da muka ji, amma muna son ku faɗa mana hukuncin wannan magana. Aka danna musu muryansa. yana faɗan kalman da ya faɗa na kowa na kowa na kowa na kowa na he ya ce ba na son na annabi ma yana faɗan wannan magana sai kowa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula yana faɗa mai hailala na faɗa kawai aka kama istirja'i kowa ya tabbatar da wannan magana fatan ne wanda a yanzu haka in an je da list ɗin malaman da ran da aka yi zaman da time ɗin da aka yi zaman da wanda aka yi zaman da su gabaki ɗaya da akwai shi yana nan a shari'a commission da a samu. To daga nan kuma sai gwamnati mu mun yi ta kiranye-kiranye ga wanda ya hassala wannan fitinan ga cewa mu ba burinmu a ci gaba da daga da barahasa ba burinmu shine ya janye maganganun nan idan ya janye ya bari in ma yana da wani fahimta makwatancin wannan to ya sani yana kwallaban zuciyar musulmai kuma ba iya 'yan ɗariƙa ba ne suke cikin dagan akwai 'yan ɗariƙa akwai 'yan izala akwai 'yan salafiya akwai 'yan shi'a umumuwan al'umman musulmi ne na duniya kowa yake complain akan an taɓa masa masoyinsa amma mu da ke mu ne a gaba muke wannan dagan me muke nunawa muna nuna cewa wanda ya yi wannan maganan ya bar maimaita maganan ko ya janye maganan in ya bari tsakaninmu da shi babu komai babu wata kattuka za kattuka za mu dai a bar maimaitawa ya ki ya bar maimaitawa har ya kai ga wato jihar mu na Bauchi tana fuskantar barazana domin ana kiran wasu suna shigowa suna maganganu na raza na gwamnati da da yin da kalubalantan gwamnati da nuna ma gwamnati yatsa da nuna mana cewa za a iya tada hankali ko kuma daga lokacin sai muka tara mutanenmu daga duk sassan Najeriya akwai waɗanda daga Kaduna daga Sokoto daga Gombe, daga Kano sun taso akan da su zo ba da kariya ga annabi irin wa'azin nan da muke yi. Wa'azi suka ce da su zo su taya muka ce kowa ya zauna a garinsa ya yi daga yadda yake sako zai iso sabila da ba mu son a zo a taɓa mana ga jiharmu. Domin duk mai hankali ba zai bari jiharsa ta samu wani damuwa ba. Muka yi ta iya waɗannan ƙoƙarin har zuwa lokacin da shi wanda ya yi waɗannan maganganu ya kira waɗanda suka zo suka yi ta barazana ga rayuwanmu mu kanmu rayuwarmu ya shiga cikin barazana wanda alhamdulillah da ikon Allah har zuwa yanzu dai ko kwarzani ko sukan kaya babu abin da ya samu kowa daga cikin mun nan gaba. ɗaya to abin yana tafiya yana tafiya gwamnati ta shigo tace za ta hada mukabala. da gwamnati ta shigo tace za ta haɗa mukabala. gwamnati ta ce za ta haɗa mukabala ne da malamai mabambanta gaba ɗaya za ta haɗa da a ɗauka a tijjaniya za a ɗauka a Kadiriya, za a ɗauka a izala salafiyya izala sun ba da wakili bakin kura ma'ana kaduna kenan eh, jos kenan eh, wannan eh, bakin kura ma kaduna gwallaga kenan su ma sun ba da wakili kadiriya sun ba da wakili tijjaniya sun ba da wakili aka sa rana aka yi rubutu da komai aka ce ranan kaza za a yi mukabala aka kai masa katin gayyatar mukabala to daga nan sai yana nuna yana farin ciki da maganar mukabala daga baya kuma sai ya dawo yana faɗa da mukabala yana ganin kaman mukabalan ma ba wani abu bane na nuna gaskiya mukabala wani hanya ne da za a ci mutuncinsa ya dawo ya mayar da abin abin zagi da abin cin mutunci da abin faɗa sai ya zamanto jiha tana fuskantar barazanar tsaro sabila da maganganun da ake yi alaman ko an je zaman mukabala wani abu na tashin hankali zai iya faruwa shikenan su da kansu hukuma suka yi tunani suka ce sun dakatar da maganar zaman mukabala yanzu abin da ya kamata shine a za su daɗa nazartawa su gani to sai abu kullum yana daɗa caccanje kama yana daɗa caccanje kama ana maimaita waɗannan ƙazaman kalmomi ga sayyidina rasulullahi ana nanata su ana maimaitawa ana nanata su alhamdulillahi duk wanda ya san yan tijjaniya a ina ya san yan tijjaniya sunan su no trouble ba wani maganar rikici da za a taba ce an ga dan tijjaniya ya je ya ta da rikici an jima wani ciwo ma ballantana ma an kashe shi duk yanda kaga ana faɗa da dan tijjaniya to neman sa aka yi da faɗa wannan ƙabiyya ta bayyana wato yadda 'yan tijjaniya suke da zaman lafiya ɗari bisa ɗari. Abin da ya sa na faɗi haka shine akwai wanda suka zo garin Bauchi garin da muna da mabiya majoratin 'yan Bauchi mabiya ne na ɗarikan tijjaniya. Majoratin 'yan Bauchi ɗalibanmu ne almajiranmu ne matasa. Wannan dalilin ya sa kullum cikin dare wa'azi muke yi saboda mu kamo jama'an mu kar mu basu su tafi. Amma aka samu wasu yara daga Kano wasu yara daga wasu garuruwa suka zo suna kiran sunayenmu suna yin ashar wanda alhamdulillahi tun da aka fara kadiyan nan har zuwa yau ba a ji min kira sunan kowane yaro ba ba a ji min yi tagin din kowane mutum ba mu dai muna martani zuwa ga wannan bawan Allah da yake wannan sakon baki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a gurguje ina son na samu gurin da dan tsaya a sai har aka zo matsayin da suka ga yawwa sai aka zo matsayin da suke ganin to ai wannan magana kaman mun raba musu ne ya da a yi mu ma su je su yi ta jin maganganu na maganganun Sheikh Abdul Fati maganganun Sheikh Nasir domin su samo wani magana wanda mu ma da su mana ilzamin sa su ce mun yi batanci ga manzon Allah suka daura ma kansu wannan aiki ja suka je suka yi ta bibiya sai suka yi ta bibiyan maganganun Sheikh Nasir har suka samo wani kalma wanda Sheikh Nasir ya fassara kalmar ne a haddin zatin yadda ake fassara ta a larabce sannan ya zo ya yi bayanin ma'ana. Wanda kuma haka idan dai da a fassara kalmar da larabci haka da a fassara, amma kuma yana da ma'anoni ya zo kuma ya yi bayanin ma'anan sai suka guntulo daidai wannan kalmar sai suka mayar da kalmar shine abin farautansu. Wane ma yayi, wane ma yayi, wane ma yayi, alhamdulillahi da mu gaba ɗaya muka ce mu ba mu kai ɗaya daga cikin mu a zo ana tattauna shi a matsayin wai ya faɗi wata kalma wasu suna ganin ɗaukaka annabi ne wasu suna ganin darajanta annabi ne shek nasir janye wannan kalma shek nasir ya fito ya ce in dai a kai na ne ni to annabi ya yi sama ni ne yi kasa wannan abin kaddara tasliman jadaliyan haka ne kuskure ne to wallahi na janye ban isa ba ni ana ce na faɗi wani kalma na raunata darajar manzon Allah na janya kalma amma duk mai ilimi idan ya je ya saurara ya san ma Sheikh Nasir bai zagi annabi ba Sheikh Nasir bai su'ul adabi ga annabi ba Sheikh Nasir bai fito daga gidan wanda za su yi magana na ƙarzanan darajar annabi koda da kan farshe ba bai fito ba kuma an sani a lokacin ma yana yin magana ne na bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka rike wannan kalman bayan sun rike wannan kalman suka ci gaba da bin mu da abubuwa har zuwa lokacin da aka kama shi malamin da ya yi waɗannan maganganun suka ci gaba da bin mu da abubuwa ƙararraki iri-iri muna da ƙara daban-daban ƙara daban-daban da suka yi ta shigar da mu ƙara kaza ƙara kaza ƙara kaza ƙara kaza ƙara kaza wanda a mafi kashin ɗaya da ɗaya dan faɗa mana daga cikin ƙaran wanda ƙaran idan ka je ka bibiya za ka ga alama ne na tabin hankali wai ana ƙaran shehi ana ƙaran Alhaji Ibrahim Sheikh Zahiru ana karan Sheikh Abul Fati, ana karan Sheikh Nasir, ana karan Miskini Junaidu, ana karan mu biyar din nan. Wanda mu alhamdulillahi wannan gwagwarmayar mu kullum a cikin ta muke. Ma ita muka sadaukar da rayuwar mu. Ba idan da a yi ta karan mu daga nan har zuwa danganewan alkiyama in dai akan wannan gadiyan ne babu komai. Muna da hujjojin mu muna da dalilan mu kuma a je a zuba ta a ƙasa. To amma zan takaita a nan. Hmm. Da abin da zan takaita shine. babban hadafin yin wannan zaman na yau shine sun je sun yi ƙara da sunan Malam Abulfati duk da cewa mu ba a gayyace mu ba muna ta gani ne a social media kamar yadda kowa yake gani. Kamar yadda oh, kuka gani haka mu muka gani. Karan na social media ne ko wannan karan? Karan dai a social media muka gani. Oh, ba wani abu da ya zo wajen mu har yanzu. Ba wanda ya kira mu kuma da an kira mu muna shirye da mu je ko bangon duniya ne ko a Amurka ne muna shirye da mu je kuma alhamdulillahi ga Allah muka dogara ga Allah muke neman taimako kuma muna faɗa ma duk ƴan uwa addu'o'insu yana da amfani domin muna ganin amfanin addu'ansu ba a taɓa ƙwarzaban wani ba ba a taɓa zagin wani ba Shak Nasir ma da aka yi ta yaɗa ƙarerayin wai an kama Shak Nasir wallahi Shak Nasir babu wanda ya kama shi ko ya masa tsawa ko ya masa mummunan kalloma. Sheikh hmm. Nasir muna CID ma muna warware wani abu aka ce maka kallah ana dan bukatan ka ana son ayi magana yace ni yace eh ya je ya zauna dama wasu ne suka so kaza kaza kaza yace ai ni ne ake magana a kaina yayi rubutu yace wannan magana ba haka bane kaza kaza kaza muka taso muka bar gurin muna wani kuzumi ne ma haka kawo mana kiran muka amsa aka warware abin amma suka cika duniya an kama wani an kama babu wanda aka kama to yanzu ma suka zo da wannan magana na cewa ana karan Sheikh Abdul Fati muna dai ganin abun a social media kuma alhamdulillahi muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya amma wannan zaman na yau muna son mu nuna ma duniya rashin adalci ƙarara da zalunci ƙarara cikin yadda wahabiya suke mu'amala da wanda suke da sabani da shi. Wannan abun kuwa shine a kalma ɗaya zuwa biyu an yi sama da shekara talatin ana ruguza eh. malamai, eh. shehunai, mazaje, dakarun da duniya ta yarda da su malamai ne. Shehu Ibrahim duniya a jami'atul Azhar aka ce tauraro ne shi wanda idan da akwai irinsu musulunci ba za ta fuskanci kowane barazana ba. Amma Shehu Ibrahim za a masa ƙarya albanin nan ɗaya da ake magana a kansa shine ya yi mummunan kazafi ga Shehu Ibrahim ya ce duk wani state ɗin Shehu Ibrahim ya je yana da mata a wannan sitet. wanda ah. ƙarya ne su yi fi su ce shegunai suna cire gashin minkiri wanda dukka da a zo a daddauna wasu eh wani albani na shak abu ko na shak man nasir eh, <laughs> a'a albani shak abu fati bai da wani albani shak nasir ma bai da wani albani ɗaya oh. albanin na zaniya ne ɗaya albanin kuma na Albeniya ne a'a ta shi yake rufi shi ke rufi okay yawwa to to albanin zaria shi ya kalli shehu ibrahim ya yi wannan ƙaryan wanda zahira ce wanda yana cikin abubuwan da za mu yi ardin su ga hukuma su je su tambaya su bincika a Najeriya su ciro matan Shehu Ibrahim a kowane state na Najeriya wanda Albani ya faɗi wannan maganganu yana da waɗannan maganganu wanda zai kalli Shehu Dahiru yayi maganganu masu nauyi alhamdulillah dan tsaya anan na san kowa ya taju idan an yuqaddima shay'an walakin na ɗauwala ne sabila da ina son na dunkula ainihin abinda da dami zaman a kansa amma na san insha Allah ɗaya daga cikin yan uwa zai sharhanta mana shashin bayanan bi iznillah to mun gode to jama'a a za mu ɗauki abin magana mu je zuwa ga sha fitar shi ma ya samu minti goma mu jinka to shi kenan mu je amma gyara ga ka mu jinka mu je gurin man Nasir mu ji shi ma to man Nasir mu ji shi ma zancensa gaskiya jama'a wannan magana ba mu jinka sha fata ba mu jinka na'am eh jama'a ku yi hakuri gaskiya a lokacin da eh, malam Junaidu yake magana shi bari na wani magana ya shigo cikin hankali na ga mai da Sheikh Man Nasir gaskiya jama'a zan gaya mana ku wala Allah abinda ake gani ta sa'a mu jinka eh ba sai ko ka sauka ka dawo wannan ah, abu da ya fi mana assalamu alaikum wa alaikum salam bari aje magana na bari mu je kan Sheikh Man Nasir minti goma bismillah na'am na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد آه إمام شيخ جنيد جند من جنود الله a jawaban da ya gabatar jawabai ne wanda ba su bukatan taliki ga kuma Sheikh Abdul Fatih Asani sani wanda insha Allah ana ji na yanzu eh alhamdulillah ana faranka na'am za mu saurari abin da ke tafi da shi shi ma wanda zai kara mana jawabi a kai da kuma shugaban zama shugaban rasulun aminun foundation ga baki daya sarki zaki mkk duka da ƴan uwa mahalarta a wannan lokaci ina yi ma kowa sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alal hakika wannan tufik ne mai muhimmanci musamman ga dukkanin musulmin duniya wanda aka yi wata ke hakikanin abin da ke faruwa tsakanin 'yan ɗariƙa da wahabiyawa. Dukkanin jawabin da ya kamata a yi Allah ya ara wa Sheikh zancen zancensa ya fitar cikin jawame domin iya abin da ya gabatar ɗin nan kusan ya yi talhisin duk abin da za mu zo mu faɗa bai fike sai dai muna ɗaukar nukɗa kaza nukɗa kaza nukɗa kaza a cikin jawabinsa. abin da ke akwai akwai wasu wajaje da ya kamata na haska ma 'yan uwa game da wannan matsala ga baki ɗaya. Shin tsakaninmu da wahabiyya ko izala akwai wani faɗa wanda yake tsakaninmu da su ko wani gaba kullalliya wanda wannan gabar ita ne muke bin wani daga shi a su Wannan tambaya ne na farko. Wannan tambayar amsanta shi ne babu. idan mutum ya bibiya tun kafin wato a zo ga wannan hadafi tun kafin a zo ga wannan kalma tun lokacin da muke gabatar da rudud domin ba da kariya ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam mun yi bayani game da wannan mun yi kira game da wahabiyawan Najeriya gaba ɗaya da dukkanin na duniya su sani cewa mu a itikadin mu na sufayi mashayanmu na gidan Shehu Tijjani radiyallahu anhu babu wani mutum ɗaya da aka sa wai mu yi addini da kinsa ko da kafiri ne mu addinin mu babu kin wani ya zama kiyayyarsa shine addinin mu a hasali zuciyar mu bata da waje da ya rage wanda bamu cike shi da soyayyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma anan sai wasu suka mana wani irin fahimta duba da cewa sun sani sani na hakika wasu kuma alhamdulillah sun fahimci sakon da muke tafi da shi a abin da Sheikh Junaid ya faɗa wanda za mu yi tsokaci a kayi shi wannan matsala zuwa muka yi muka tarar da shi bayan mun da daga umra kasancewar mun yi azumi takwas muka dawo Najeriya bayan mun dawo sai muka samu matsala ne wanda ana tattauna shi a cikin shari'a kwamishin na garin Bauchi da kuma wasu wajaje a TikTok da makamantansu. alal hakika a wannan shafi ina ji kusan goma ga watan Ramadan sarki zaki ya gayyace mu game da wannan matsala mun zo mun tattauna shi sannan kuma Sheikh Jade ya gabatar a wajen tafsirin sa Sheikh Abdul Fatih ni ma na gabatar a wajen tafsiri na sai ya zamto matsala ce kamar fatawa ne muka zo muka tarar da matsalan muka muka bada fatawa kanta taka lokacin ma da aka yi wannan maganar na farko mu ban wasan maganar ba sai bayan mun dawo dan lokacin mun shagala da abin da ke gaban mu na ibada to da muka dawo kuma mu wajibin mu ne dukkanin abu idan ya zamto ba daidai bane musamman a janabin manzon Allah sallama to dole ne mu daga muryarmu ko da daga cike yake ko daga waje dole mu daga murya mu nuna bai'an mu wa shugaba sallallahu alaihi wasallam mu yi iya abin da zamu iya wanda wannan abin iya abin da zamu iya din tun farkon da awon mu zuwa yau shine abinda da muke kai duk lokacin da muka gani yayi ba daidai ba za mu daga murya mu ce lallai waje kaza da kai kaza din nan to lallai waje ne wanda akwai matsala akwai danja wannan shine tsarin mu kuma wannan shine matafiyar mu na'am wato shayi anan bima na an yi maka ƙarya kenan da aka ce kai ka je ka bibiya ka daso wannan abu ka zo kai bima na an yi maka ƙarya e wato da, da mun so a ce wato duk karatun da muke son gabatar a yau ba buƙatar mu ko mai da martani akan wani magana bane ko ba da kai kariya wannan kusan mun wuce wannan abin tunda alhamdulillahi lamari ya kai ga cewa yanzu abu yana hannun hukuma kuma suna abin da ya kamata a kai abin da muka yi kira kai dama kenan tun farko amma wannan ba ma sai na ce an min ƙarya ba dalili shine shi wanda ya ce ni ne na je na datso har ya kai kuma ƙaran wani a wajen hukuma ya ce wannan shi ya masa sharrin ƙazafi shi ya yaka ne a midiya kawai domin yana haushi da wane to bari ma wane ƙage amma ya riga kafin ni ya riga ya kai ƙaran wani ya ce shi ne ya je ya datso masa shi ne ya ce kaza shi ne ya ce kaza kamar yadda na ma bayani sarki mun zo ne mun tarar da abin hasali har an yi zama da malamai dan a wayannan zaman da aka yi ma baki ɗaya ba ma ciki sai da wannan lokutar mu lokacin muna nan ne muna bakin gaba bakin daga mun dawo muna shirin yadda za mu yi mu ci gaba da karatuttuka ga baki ɗayan mu ina ji mun fara tafsir daga laraba alhamis juma'a amma kuma kafin nan ma lamarin ya yi nisa ya yi faɗi a cikin garin bauchi alhamdulillah to abin da yake a nan shine kalmar mu ce wai mu mu je mu datso inda mun jin da a ce mu muka fara ji din ma dan datsowan ba abu ne ba abu ne na mamaki ba za mu iya yi a ce mu muka fara ji to amma alal hakika ba za mu yi tirafi da abin da ba mu bane ba abun ma har ya nuna a TikTok ya nuna a wajen gwamnati ya nuna a wajen shari'a hasali ma an masa hukunci duka malaman da suka zo na malamai talatin din nan an yi zama hudu ga wata shida ga wata duk sun tabbatar da wannan abin cewa wato kalma ce wacce bata dace ba ga haƙƙin shugaba sallallahu alaihi wasallam kuma abu na farko da aka nema shine ya zo ya ba da fassara game da wannan kalmar me yake nufi da ita shin idan ya san haɗarin abin da yake kai to in ko bai sani ba a ganar da shi wannan abin yasa yayi taurin kai yayi girman kai ya zille ya ki yadda ya rankwafa shi kuma dama Allah baya son mutum mai girman kai wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul kisam wa idza tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha wa yuhlika al harfa wan nasl Allah ce wallahu la yuhibbul fasad to matsalan abin da ya faru shine sai yayi wannan taurin kan wanda ita kai ga halin da ake ciki yanzu mutum ya nuna shine kaza shine kaza karshe kuma ta bayyana cewa ba haka bane to abin da yake anan sarki a gurguje wannan shine asalin farkon kadiyya kuma mu lokacin mun dawo daga raudan shugaba mun roki an Allah subhanahu wataala ta hanyar shugaba sallama mun nemi taimakon manzon Allah dukkanin mun nan babu wanda bai da bukatar da bai je da ita gaban manzon Allah ba yana da yakinin Allah ya biya masa kuma alhamdulillah wannan ma hasali shekara ma in mun zo da muka ce alhamdulillah na roki Allah abu kaza a raudan manzon Allah nace ya rasulullahi kana ji kuma annabin ya ji kuma Allah ya biya mana wannan in mun zauna ta haddusan bi nimatillah duk shekara sai mun faɗi irin wannan mu ce na roƙi Allah kaza na roƙi Allah kaza kuma Allah ya mana ba dan ba sai domin mun san menene kadarin manzon Allah kuma mun san cewa wallahi ba a taɓa kaiwa wa annabi ba sai Allah ya yi ayan da yake rubuce akan raudan manzon Allah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah lahum ar-rasul